بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda yake cikin ƙaddarawarsa ya ƙaddara haɗo mu a wannan masallaci mai tara albarka da ke nan kwakungu cikin garin mai na fadar jihar naija a yau 27 ga watan 12 watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da ɗaya ga watan nuwamba watan 11 shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah a darasinmu na 23 kuma na jajiberin rufe wannan daura mai albarka a cikin wannan littafi littafin lum'atul itiqad alhadi ila sabilin rashad za mu tashi a inda malam yake lissafo mana abin da yake shine dai abin da ya zama wajibi akan dukkan mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa ya kuma imani da shi har abin ya fice da cewar shine aqida ahlus sunna wal jamaa nan akan su suke akan shi kuma aka san su aka san to bayan da malam ya mana bayani kan abin da ya shafi matsayi na matan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama matsayin da suke da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala na su tsarkaka ne kuma ya barrantar da su da kuma matsayin da suke a wurin mamanai cewar su iyaye suke ga mamanai shi ne malam yake mana bayani yake cewa wa min sunna as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimina wa umara'il mu'minin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق أصل المسلمين ما لك تشوى من السنة yana da cikin karantawar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abin da ya karanta da al'umma as-sam'u wa ta'a as-sam'u ji wa da kuma bi kinan kaga ya sha bamban da ji na an ji an tafi a amsa kuma a bi in an ji a yi aiki da abin da aka ji din isa ya kyara su as-sam'at wa a ji kuma abin da aka ji din in an ji sai abu abin da aka ji din malam yake cewa yana cikin karantarwa ta al'ummar musulmi a ji abi li'a'immatul musulmin ga shugabannin al'ummar musulmi wa umara'il mu'minin da kuma sarakunan mummunai barrihim su waɗanda za a buɗin mutanen ƙwarai ne wa fajirihim ko ba mutumin ƙwarai ba ne ko wa fajirin ko ma'azzalimi ne za a bi shi muddin shi ne sarki muddin shi ne shugaba malam ya muru bi ma'asiyatillah muddin ba su umarni da saba ma Allah ba yadda fa al'amarin yake la ta'ata li ahadin ba a yi ma kowa biyayya a karanta ta musulunci fi a kan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala inda a karanta ta musulunci ne babu wannan to haka anan malam yana zayyano mana abin da yake shine aqida ahlus sunna wal jamaa ta abin da ya shafi shugabanci duk wanda aka ce shine shugaba duk wanda aka ce shine aka turo muku shi shine wakili na shugaba baki daya ko shine shugaban ko kuma shine wakili na shugaban to abin da yake wajibi a kaina a kanku a kanmu duka shine a ji a bi a kan abin da ya faɗa mana yake cewa a samu wa ta'atu a ji a bi a li'a'immatul musulmin ga shugabannin al'umman musulmi wa umara ilmu'minin da kuma sarakunan mu'mini umara jam'i ne na amir a imma jam'i ne na imam idan aka ce imam shine jagora shine shugaba akwai imama ta shugabanci akwai imama ta addini akwai imamatu fiddin shugabanci na addini wacce allah na imama inni ja'iluka linnasi imaman shi ne malam yake zayyano abin da ya shafi da ahalus sunna wal jama'a shin wannan imam ne na shugabanci shugaba ne na shugabanci ko shugaba ne na malinta abin da yake wajibi akan al'umma shine su ji abin da ya faɗa kuma su bi abin da ya bi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u laha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani ati'u laha ku yi Allah cikakkiyar biyayya wa ati'u rasula ku yi manzon shi cikakkiyar biyayya wa ulil amri minkum ku bi shugabannin al'amari daga cikinku sai ba a ce wa ulil amri minkum ba kuna ji da kyau ko sai malamai masu bin balaga alkur'ani mai girma suka ce saboda biyayya ga Allah ta'ala cin gashin kanta take biyayya ga manzo sallama cin gashin kanta take amma biyayya ga shugabanni ba cin gashin kanta take ba tana karkashin biyayya ga Allah ne da manzan Allah shi yasa ba a maimaita wa tiu amri minkum ba saboda nasu da sharaɗi sharaɗin shi ne za a musu biyayya ne kan abin da bai saba ma Allah ba bai saba za Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wanda yake na Allah babu sharaɗi na manzo Allah babu sharaɗi in ya ce ka yi ka yi in ya ce ka bari ka bari kullum amma na gabanni to su nasu da sharaɗi yasa Allah ta'ala ce na za tu fi shay'in in kuka yi jayayya da su a kowanne irin abu fi shay'in shay'in na kira ce ta zo a siyaq na ashar fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul kaga sai aka da shi zuwa ga biyayya ta farko ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zalika khairun wa ahsanu ta'wila to kuma idan na faɗa shugabanci al'umma ba ta tsayuwa sai da shugabanci idan aka ce babu shugabanci to komai zai zama kara zubi wanda ya fi ƙarfinka da rana idan ya kai kwaci abin da ke hannunka na fata mafi fahimci wannan da kyau zai danne ka ka nemo abubuwan da kake nema kana faɗi tashi ya tare ka ya sa karfin tsiya ya kwace ko kuma samu mutum uku mutum hudu ko su kai mutum tara wa kana fil madinati tis'atu radin duna fil ardu wa la yuslihun su zama kawai ta'addanci suke a cikin al'umma to amma kaga idan da shugabanci sai zama na shugaba shi ne wanda zai sa ido a kansu shi zai tabbatar da tsaro shi zai tabbatar da komai yana tafiya a kan yadda ake bukata wanda yana cikin manya-manyan ayyukansa wanda yake kuma kowa ya sani idan aka ce za a yi rayuwa babu shugabanci to sai ta ya fi muni a kan rayuwar dabbobi da suke a cikin dawa domin gana ganin fa da shugabancin gana ganin shugabancin fa gashi amma dubi da rayu ake rayuwar tana neman ta yi kan kankan da dabbobi a cikin dawa ya kuma da shugabancin to a ce babu shugaban kwatafa ya kuke ganin za a yi kun lura da ke ko sai mu zama aiki na wata goma ku ce albashin ku ya ce yana hannuna ba mu ya cinye sai a yaya kun lura da ke ko sai ku ce to da sassafe da sassafe za ku dira a kofar gidansa kuna dira sai a ce jirgin nan da kuka ji ya tashi to ya sauke shi a london ya sauke shi a amurka ya sauke shi ya tafi umara sai yaya babu yadda kuka iya ba ku da interpol da za ku sa da za a lalubo shi ko yana shiga kun fahimci wannan da ke ko saboda tsari na shugabanci tsari na shugabanci isa ya ga alusunna wal jama'a suke kula da shi sosai da sosai suke lissafa cikin aqidun su Muhammad bin usamin ya yi magana sosai da sosai yake cewa alkhilafatu khilafatu mansubun kabir shugabanci matsayi ne mai girman gaske wa mas'uliyatun azima kuma nauyi ne mai girma wallahi duk wanda ya ga yana cewa ba shi shugabanci bai san menene cikin shugabanci ba da zai cire hula yana a dora mashi ko a mutu ko ai wallahi bai san me shugabanci wa hiya tawalli tadbiri umurin muslimin shine jibancin lura da al'amuran musulmai da hafi yakunu huwa huwal masul al-awwal ta fi zalik ta zai kasance shine mutum na farko da za a tambaya mutum na farko da za a tambaya kan abin da ya shafi al'amuran al'umma musulmi to ashe kenan da aka ce shugabanci ana nufin shugabanci babba da wanda ira ta yi da shi wa hiya fardu kifaya wannan hukunci ne farilla ce ta kifaya ta in wani ya dauke ma wani farilla ce ta wani yayi ya dauke ma wani ba farilla ce ta kowa da kowa sai ya zama ba kaga ko ta aka sai kowa da kowa ya zama kaga dai babu da kai ba ka san sai hankali lanna umuran nas domin al'amuran mutane la taqum illa biha ba ta tsayuwa sai da shugabanci ba ta tsayuwa sai da shugabanci isa musulunci ya bai mu shugabanci tsari ya bi shi kulawa malam yake cewa wa mina sunnati as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin ga shugaban al'umma musulmi fa i takhsisi yace a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin barrihim mutumin kwaransu wa fajirihim da mutumin da ba na kwari ba a cikinsu muddin da shine shugaba to a ji a bi na abin da ya faɗa malam ya amuru bi ma'asiyatillah muddin ba su umarni ba da saba ma Allah fa hu yadda al'amarin yake la ta'ata li ahadin fi ma'asiyatillah babu wani mutum guda da ake mai biyayya don saba ma Allah sadaka tsarin musulunci ba a cewa directive ne kawai oga ya ba da umarnin a kashe shi babu wannan babu wannan zai ce sa ya saba tsari na musulunci shine kawai wannan shi ne ba abin da ba wani ba zai faɗa ma Allah subhanahu ta'ala wannan ba ya ce directive ne babu shi a tsarin musulunci ku lura da ke ko a ce shugaba ne saboda ya ba da manna a ji a ɗebo giya bai kaza a'a babu ranka dai wannan ya Allah ya hana shi kenan kawai in ka kada mota shi ya tafi da kanshi kenan ba ruwanka a ciki ana fata mun fahimci wannan da kyau ba ruwanka a ciki tsari kenan na musulunci ko kuma ga ce a ɗebo mata zai fasikanci da su ce ranka daɗe na ai ba biyayya akan wannan ranka daɗe shi kenan kawai shi ne ina karanta muku na musulunci ne mutum da zai kafa hujja da wannan a gaban Allah ba ya ce ayan ba Allah ta'ala ya nasanta duk mun littafin musulunci sun nasanta duk abin da yake sabo ne ba a yin biyayya akan shi kuna shi da kyau zan muku tambayan kun bayanci wannan turancin da ne ko bayanin da ne traffic ishara da ake da tsari ya kawo cewar in ta nuna ja kowa ya tsaya in ta nuna kore kowa ya wuce kuna jina da kyau ko me matsayin shi a musulunci yana cikin abin da za a bi ko yana cikin abin da za a bi yana cikin abin da za a bi to a shi wannan lazim ne ka bi ka yi shi a matsayin jiran da ka yi kana bi ne na umarnin Allah shikenan ka huta wannan tsayawa minti ɗaya minti biyu ka yi da Ba ba dabara ba ce hanyoyi da aka guda biyu wanwe wanda ito daga nan nan kawai zai bi wanda ya to kuma iyo haka kullum rake ko ya kake ganin wannan tsarin a ba wani ba bane dole ne abi so abin da yasa nake nuna maka wannan kenan ba wai za ka duba ga akwai dan sanda ko ba dan sanda ba eh in dai ka fahimci karatun to ba ka da bukatar ka ce akwai dan sanda ko ba dan sanda ba ka da bukatar ka ce to ai ka leka babu kowa lokacin da ishara traffic manuniya ta nuna cewar ka tsaya ka tsaya lokacin ta saki wani watakila wani yana can daga nesa ya fallo a guje ya ga an buɗe mai hanya ya fallo a guje kana ƙetarwa fat sai ga ya buge ka a zuwa na cewa diya fa wani suna cewa to yi za a bada diya misali wannan ba na magana magada ne shi ya riga ya wuce ba cewa akwai diya ko ba diya ba ne amma dai na karrabo mana da abubuwa kusa ne wanda ya ga tasirin shugabanci don in ka duba hanyoyi da suke tafiya haka to duk wanda yake kan wanwe yana ganin fa ba wani wanda yake tuhowa a layinsa kuna ji da kyau ko hakan nan kuma duk wanda ya ga an buɗe mai hanya za a ga babu wani wanda ke na ba misali ne guda biyu akan abin da ya shafi traffic da abin da ya shafi hanyoyi wani so ba burgewa ba ce ya ce ai su ma ba su ba Allah bai huce su an dora ta an dora maka ka bi Allah su ma an dora musu su bi Allah an dora maka ka bi Allah ka bi manzan Allah sannan ka bi su yanzu ka hada ka bi Allah ka bi manzan Allah sannan ka bi su shi kenan kana da ladan ka cikakke kullum ne ke ko saboda abin da suka kawo akwai saban Allah ciki babu saban Allah ciki shi kenan to ba batun ta bata mutum ya zo ya wuce ya ce ai su ma basu ba Allah bai ya share ya wuce duk ba ba ya ce ibn duk waɗannan wasu dabaru ne wahayi ne na shaidan saboda al'amarin shugabanci ba karamar al'amari ba ne mana ce wa min sunna a samu wa ta'a laimatul muslimi shugabanni da ake da su a akwai da ke musulmai ne ba tsarin musulunci suke kai ba nau kenan daya akwai da yake ba musulmai ba ne to kaga waɗannan ba ma a yi magana cewar ba tsarin musulunci suke a kai ba nau kenan biyu a akwai da yake musulmai ne kuma tsarin musulunci suke a kai nau kenan uku to kaga waɗanda suke musulmai ne kuma tsarin musulunci suke a kai kaga wannan ba wani tattaunawa a kansu kuna ji da ke ko waɗanda suke ba a kan tsarin musulunci suke a kai ba kuma ba musulmai ba ne wannan abin da zai nuna maka ya za ka zauna da su shine ya manzo ala sallama ya zauna da su a garin maka na tsawon shekaru goma sha uku kuna na da kyau ya yi fito na fito da su ba waɗannan shekaru goma sha uku a maka su waye shugabannin maka su sarakunan maka su ne su abu sufiyan ne kafin ya musulunta suke da faɗa a ji in su ga gada masu ce yau sun tsaye da dawafi in zai ga masu ce a ci gaba da shi in zai ga masu su ce kana shigo da kaya in zai ga masu ce a shigo da shi ya nan salama ya kasance tare da su to wannan in ga karanta tasira shi zai warware maka duk abin da ya shafi harka ta shugabanci ya za ka tafiya ya za ka mu'amala da wannan ya za ka mu'amala da wannan akan tsari na musulunci ina fata mun gane wannan da kyau kuma sai su kuma shugabanni su sani wannan shine abin da musulunci yake karantarwa musulunci yana karantar da mabiyansa kada su fito na fito da shugabanni ana ba ta mun gane wannan da ke ko to sai su kuma shugabanni su fahimci cewar kasi wani abin da zai sa a fito na fito da su a tsari na musulunci babu yajin aiki a tsarin musulunci babu yaji aiki domin yaji aiki wani bangare ne na huruji wani bangare ne na tawaye kuma babu shi a musulunci a bangaren musulunci babu zanga-zanga dai idan shugaba iya abu kai zanga-zanga kamar ka bujire ma abin da yake na to babu shi a musulunci wanda yake waɗannan abubuwa guda biyu suna cikin manya-manyan abubuwan da suke tayarwa duk wani shugaban hankali ya ji an ce ai za a shiga yajin aiki ya ji an ce ai an barke da zanga-zanga shi kai shi ya san magabtan shi makiyansa suna amfani da waɗannan damammakin kuna ji da kyau to amma musulunci ya babu su ne a musulunci ba da zanga-zanga da yajin aiki da duk nau'in na bore kamar yadda muka ambata to a tun da musulunci ya yi wannan kuma ya yi wannan ne ga shugabanni cewar bai yadda ai musu zanga-zanga ba bai yadda a fito na fito da su ba ai musulunci ya yi musu gata iya gatan da ake bukata ka lura da abin da ya ce fa barrihim a shugabannin mutumin kwarai wa fajirihim da ma wanda ba na kwarai ba muddin abin da ya umarni a kai ba saban Allah ba ne abi saboda ne saboda duk biyun da ake mishi ya fi sauki akan ai awa 24 babu shugabanci a ƙasa kuna jina da kyau ko a yi awa 24 a ce ƙasa babu shugabanci ya guje gani ta'adin da za a yi da ɓarnar da za a yi sai an yi shekaru 24 ba su mai da ita ba ina fata mun gano wannan da kyau saboda ka musulunci yana duba abubuwa sosai ya za ka ce fajir ne kuma a shi bin shi mafsada ce barna ne misali ma in ma barnan ne rashin bin shi kuma shi ma barna ne a cikin biyu an samu barna guda biyu ce tafi sauki sannan ka karanta a tarihi su waye suka waye zai kai nasara ka karanta tarihin musulunci ka gani daga tsari na musulunci tsari ne gamsashen tsari kuma tsari ne iwa wa gata da yake su suka fi kowa bukatar su rungumi tsari na musulunci cewar kowa yana da yanci ba tsari na musulunci ba a an yi watar da kai an ce kana da damar kai kuka da kuma a kosar da kai a ce duk abin da ka gani kai shiru wanne ba sauki eh? to an yi watar da kai to in ba baka kai magana bai ake so ka yi kuma to wanda sai yake rudan wasu cewar aya ko hurriyatu ta'abir yancin faɗan albarkacin baki to yancin albarkacin albarkacin faɗar baki sai daga ji ana abin nan ana lissafa kudade an yi kawai sai da ji shirki ya ci shirwa babu wani labari sai da an ce kana da zaman ka bincika kana duk wannan babu shi ba tsari ba ne ina ba ta mun gane wannan da kyau ba tsari na musulunci ba ka duba ga yadda muke bayani yadda ake raba arziki yadda ake da rubutu da aka tsari na musulunci duba haka musultaniya ta almawurdi dubi a siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya ta shekul islam ibn taymiya dubi din littafai da aka rubuta kan tsari na musulunci dubi da ayoyin qur'ani suke tsari na musulunci saboda za a ga kenan a shi wannan karatu yana nuna mana addinin musulunci gata ima shugabanni ta yana yi musu gata ta ya hana yi musu bore ta ya yi musu gata ya hana a yi musu zanga-zanga to kuma sai ya na su wai da wannan yaran suke ji in ba an yi watan zanga-zanga ba sa jin wani yare in ba shi ba sallar salamatu wa afiya da ka sai a kiyaye sosai da sosai tsarin musulunci tsarin da ya kamata gaba ɗaya duniya ta rungume shi ta yi na'am da shi domin tsari ne da bai yadda a danna wani ba bai yadda na ƙasa ya rena na sama ba kwata-kwata kuma bai yadda na sama ya take na ƙasa ba ina fata mun gano wannan da ke ko Allah ta'ala yi mana muwafaka eh na'am wai eh na'am ana ba da wasu wannan ko ya ce kamar yadda ake a nan kasar ba tsarin musulunci ake ba kuma ya ce mu shugabannin azzalumai ne na ce ana ba da amsa a kawanan ana na ba da amsa ta aya na ce waɗanda waɗanda suke ba shugabanni ne ba musulmai ba kuma suke jagorantar mutane sai mu gaya manzo Allah i da su a zaman shi na shekara goma sha uku a makka ya yi fito na fito da su ya fito na fito da su ba har cikin sabon shi wani ke cewa ya rasulallah ashe ba akan gaskiya muke ba ashe ba akan kaza muke ba ashe ba akan kaza muke ba ce ku kyale har da aka hijira aka koma madina Allah ta ke ce alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus musala ku kame hannaye ku gude ku tsaye da sallah ina son ka fahimci wani abu mu fahimci wani abu duk abin da yake zalunci ne bai dorewa wannan tarihi ya nuna wannan wannan fa zalunci ko da sunan musulunci ne mutum yake zalunci bai dorewa kun gano wani da ke ko da haka in ma wani abu bai faru a zamanin ka ba to zai faru a zamanin ƴaƴanka ko jikokinka musul zalunci bai dorewa wannan kuma tarihi ya riga ya tabbatar da wannan Allah ta'ala ya sauke wannan abin da yake nunawa abin da yake haƙƙin wani a kanka ka sauke mishi ka huta haƙƙinka da yake a kan shi ku hada a ranar alkiyama ranar alkiyama ka kama hanya zuwa aljanna sai aka ce dawo ai wani ya zalunce ka ga karin lada yayi ya kama hanya zai tafi aljanna sai a ce dawo ai lokacin da ke shugabanci na shekara kaza mutane kaza mutane kaza sun su sun mutu baka biya diya ba da tsari na musulunci duk wanda ya aka kashe shi ba tare da an san wanda in kisa ba to wajibi ne gwamnati ta biya diya ne domin ita ce alhakin kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ya rata a kanta shi ya sa ba a yarda kowa ya rike makami ba hari kenan tsaida kenan ba ku ga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lokacin da su huwaisatu da huwaisa da suka isa khaibar aka kashe ɗaya a khaibar wanda yake khaibar tana karkashin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam ne aka rasa wanda ya kisan manzo Allah ne biya diya khaibar tana karkashin sa saboda an yi sulhu da su duk abin da suke na noma ya zama na kasan noma ta zarta al'ummar musulmi saboda ka an ba su aro abin da suka noma za a raba biyu su da suke da suke noma su dauki rabi mu da muke da kasa mu dauki rabi kullum rike ko saboda haka ba za su taimaka yaƙi maza komai dai nasu yana karkashin maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai a kashe wasu mutane guda biyu aka rasa wanda ya kisa bincike bi aka rasa wanda ya kisa sai rasulma ya biya diya sai suka ce ya biya diya ne domin kwantar da hankali suka ce ya biya diya ne domin yana karkashin kulawarsa shine duk unguwa ko gari da aka kashe mutum da aka gwamnati ta iya bincikenta ta gano wanda ya kisan ba to wajibinta ne ta biya diyarsa kun lura da kyau ko idan yan sanda ne suka yi harbi ko sojoji suka yi harbi aka rasa aka yanke hukuncin cewar ai kuskure ne to wajibi ne a biya diya kwarai kuwa dole ne a biya diya to a ke sau ɗaya sau biyu to za ga dole za a ladabtar da da mutane sosai da sosai tun da kaga gwamnati ta ce ta riga ta zara hannunta bangaren 'yan sanda ta yi mishi budget ga budget a cire a cikin budget din ko bangaren kaza a cire a budget ai gaga dole wannan bangare ya ladabtar da waɗanda suka yi wannan ta asara karkashinsa wannan shi ne shi ya za ba a yadda kowa ya riƙe makami ba ina fatan muna jin wannan da kyau shi ya za ba a yadda ke musu bore ba shi za ba a yadda ke musu tawaye ba ka yi zanga-zanga duk ba a yadda da wannan ba domin suna karuwa da kai kai ma kuma kana karuwa da su ina fata mun fahimci wannan da kyau abin da kuka ce ba ku yadda ba su kuma suka ce sai an yi an yi jayayya ko ba jayayya ba fahimta na za'atun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ai sai a zo a tsaya a karanta ina fata mun fahimci wannan da kyau karfi kadai ya magani kuma duk abin da zaman lafiya bai ba da shi ba tsiya ba ta ba da shi ta da hankali ba ba da shi isa tsarin musulunci tsari ne kyakkyawan tsari amintaccen tsari isa ubangiji subhanahu ta'ala yi bayanin in zaka zaɓi shugaba wa zaka zaɓa inna khaira man ista'jarta ala qawiyyal amin babban wanda zaka ɗauka yi maka aiki ya zama alqawi mai karfi al'amin kuma amintacce in ya zama ga karfi ba aminci fa ba karfi fa waɗancan littafai da na karanta ambata a kan tsari na musulunci yana da kyau mutum ya koma zuwa gare a biya mishi gaban malami ƙala rahimahullah wa man waliya da khilafata wa jitama alaihin nas wa radu bihi aw ghalaba bi sayfi hatta sara al khalifata wa sunniya amir al mu'minin wajabat ta'atu wa harumat mukhalafatu wal khuruj wa shakka asal muslimin malaike cewa wa man waliyar khilafata duk wanda ya samu shugabanci ya samu shugabanci ya zama halifa wajtama alaihim nas mutane suka yi ijima'i a kansa cewa shi ne shugaba wara bihi suka yarda da shi aw ghalabahum bi ko kuma ya fi karfinsa da takobi ya zare takobi ya ce shi ne shugaba ya rantsar da shi a matsayin shugaba tsoraka ka ya yi wani nasu ku ji ku bi na ba ta hutu in tuwani da ke ko ba shi kenan ba gaba ba su yi makata a jami'in su ba ya ce in nera aitu ru'usa kare aina at wa hana tafa wa in nila ha ya ce wani nila a raddama bai na liha yana hudu ba kenan ya ce ya ga wasu kawuna duk sun nuna kuma lokacin girbe su yayi lokacin yayi eh wani shugaba aka tura iraki ya zama shine shugaban hajjaj mutanen iraki ne na musamman ne saboda ka sai aka tura musu hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ya hau kan mumbari ranar juma'a yana hudu ba ya ce in ni lara aro san kada aina at ce lalle na ga abin nan kawuna sun nuna wa hana qitafuha kuma lokacin girbe su yayi wayan ne la sahibuha kuma ni ne wanda ya cancanci ya girbe su din wayan ne la wayan ne la ardama baina liha ce lalle ina ganin jini yana gudana tsakanin gemu ma'ana je fille ta kenan zai fille ko ina kaga dole mutum ya ce same na wa tsana kenan wannan fafawa shi ne amirul mu'minin ya baki daya ba gwamna aka tura shi iraki gwamna ne shi <coughs> malamai in ana karanta sarakuna da aka yi da kuma rayuwar sabai da tabi'ai a lokacinsu ga abin na faɗa mana su anas ibn malik su abdullahi ibn umar duk sun yi rayuwa sun ga su abu darda sun yi rayuwa sun ga yadda ake shugabanci fa amma suka ce ga yadda manzan Allah ya ce haka suka tafi akai shikenan an huta au ghalabahum bi sayfi ko kuma yafi karfin su da takobi in a yaren yanzu ne kace ko kuma i juyin mulki kenan ko ce hello aga dole kowa ya shiru kenan ko ko <laughs> da an juna zamanin abaji ce hello nigeria sai kowa ya ɗauki ya shiga cikin taitayinsa eh, Allah ji kanshi da gafara wa sunniya amirul mu'minin aka kira da suna amirul mu'minin wajabat ta'atuhu ya zama wajibi a mai biyayya wa harumat mukhalafatu ya zama haramun a saba mishi wal khuruj alai ya zama haramun a fito na fito da shi wa shakka asal muslimin ya zama haramun a raba kan al'umma musulmi ina fata mun fahimci wannan da ke Muhammad bin yake cewa hanyoyin kenan da ake zama shugaba hanyoyi ne kamar haka hanya ta farko annasu alaihi min khalifatu halifan da ya gabata ya nassanta cewar wanda zai biyo bayansa wane shine wanda zai biyo bayansa kama fi khilafati Umar bin Khattab kamar yadda halifatu Umar bin Khattab ya kasance fa yannaha bi nafsin min Abi Bakar Abubakar ne ya nassanta cewar in ya rasu Umar bin Khattab ya zama shine khalifa kenan an kashe kudi a wannan babu kashe kudi a wannan na biyu ijtima'u alil hilli wal aqd haduwar mutanen da suke masu fada a ji wanda yake in sun fada an ji an sallama sawawun kanu mu'ayyanin sun kasance an ayyana su ne daga bangaren halifa kamar yadda ya kasance a halifantun Usman bin Affan domin hukumanta ba umar bin khattab ya kaddamar da ahli shura wanda za su nadi za su naɗa shugaba da zai zo idan shi ya cika saboda wannan mummunan suka da aka yi mashi kun da wannan dai to kaga wannan shi ma akwai wani da hankali a ciki wannan shi ne tsari ko dai shugaba mai tafiya ya ce to shi yana ganin a ƙasa wanda ya cancanci ya ci gaba da wannan aikin shine wani ne ba sai an an kashe wajen biliyan saba'in da wani abu na kudi ba sai an zazzaga da kudi a kasa ba ko ya ce ya naɗa mutane da suke natsatsu amintattu 'yan kala sun aminta da su ya naɗa mutum goma sha biyu su je su fito da mutum guda shine wanda za a ba shugabanci a rantsar da shi ya zama shugaba kenan akwai kashe kuɗi a ciki kuɗaɗen da ake kashewa a zaɓuɓɓuka da ake yi kana ganin da ƙasa ake ginawa da tunan huce inda ake yanzu ko na uku ya ce alƙaru wal ghalba ƙarfi ya rinjaya kama fi khilafati abdulmalik bin marwan ya ce waɗannan sunan ne hanyoyi da ake zama halifanci a kansu mana yake cewa muhammad bin salu usaimin ya kawo maganganu a salim yana cewa a sam wa ta'atu alal muslim ji da bi ga dukkan mutumin da yake musulmi fi ma habba wa kare cikin duk abin da ya so ko ya ki malami umar bin ma'asiya muddin ba umarce shi da saba ma Allah ba fa idza umira bi ma'siya idan aka umarce da saba ma Allah fala sama wala ta'a to nan babu ji babu bi wannan hadisi ne bukhari da muslim da ka tsari na musulunci ba karaman tsari bane kenan ba wai tsari ne da ake kafiya a rufe ba wayar da rufe idansa ba shi shugaban da zai jagoranci al'umma an san akan me yake jagorancin ina fata mun gano wannan da kyau misali mun kammala karatun nan sai wasu daga suka fito daga bidda sai suka ce su tafi bidda suna fita gefen titi suka hau mota da suka hau mota yana direba zai da su ina kenan bayan ma ba sai suka ga gabas sai su zuba mai ido sai su ya kai bidda fa muka ce za mu je sai ya ce a za mu je nan gidan mai ne mu shawo mai mu zo mu wuce ba shi kenan huta ba kenan kaga shi ya san ina za a je sun sun san ina za a je to ga bambanci da mabiya addinin shi'a kenan su mabiya addinin shi'a shugaban imamansu ma'asumai ne ma'asumi ne so baya laifi a uzbillah a uzbillah to tun da ma'asumi ne sai alhassan bin ali bin abi talib ya sallama wa mu'awiyatu bin abi sufyan shugabanci me ya rage anan ba sai abu ba to me yasa ba su ba sun yadda da isma dan hassan din kuwa ko dai abin zazzaba ake yi allah ta'ala ya sauke tsoraka wani shi ne tsari na shugabanci addu'a tana cikin al'amura masu karfin gaske da in da muke sharhu sunna fodai bin iyad yake cewa inda ya san akwai wata addu'a kwaya daya da zai yi allah ya karba to da ya san ya ta ga shugaba kuna ce na kun bai ci magana shi kamar yanzu nan a ce an baka addu'a kwaya daya da in ka yi ta tabbas Allah ya karbe ta ka roƙi Allah da ita me za ka roƙa eh me ce eh wani ya ce aljanna wani ya ce kuɗi eh sai wannan yake cewa shi zai sanya ta ne ga shugaba Allah ya shirye da shi domin idan ya shiryu to dukkan al'umma ta shiryu dan kai ya roƙi kuɗi kai ka roka sai Allah ya baka kuɗin kuma wani ya roƙi fashi eh eh sai a tura shi a hanya <laughs> wanda yake shi ya roƙi Allah Allah ya gyara shugabanni to sai ƙasa ta gyaru yanzu idan ka ce gabanin na Allah ya shirya da su sai a ce an baka kaci eh to an kai ta a sujada ka karka da ubangiji fa yanzu idan ka ce gabanin na Allah ka shirya da su Allah ka zama musu jagora me ka kare da shi me ka cire a aljihunka ka bayar ka kare da shi ta bangaren lada da sanin zuciya ka yi iwon. ka yi bambamin ka yi terere din ko kula ka su yi ba ko wance ko kula ba su yi ba kun lura da ce ko daga Allah ta ya sauke wato inda mutum ya san a shugabanci wallahi da bai fito yana nema ba wallahi da bai fito yana nema ba da ya san mai shugabanci قال رحمه الله ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدئة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة قال رحمه الله ومن السنة ينا تكين أبن المسلمين يكرنتر هجران أهل البدع قولة ما دكني أن بدعة duk wani wanda ka san tintirin dan bid'a ne ka kaurace mishi wa tuhum kuma da nesa da su kada ya kusa da su wa tarkul jidal da barin jayayya wal da barin takaddama fi dini a addini wa tarkul nazari fi kutubil mubtadi'a da kuma barin kallo da karanta littafin yan bid'a wal isra'i ila kalamihim da kuma kin sauraron zantattukansu wa kullu muhdathatin fi din wani abin da kasa an kaga shi a addini bid'atun to wannan bid'a ne wannan fakara din me take nuna hmm? me take mana magana akan shi eh ce ma bidiya da yan bidiya ko dan waye ce kaurace ma bidiya da yan bidiya ce na yan bidiyar wannan wajibi ne da Allah ta'ala yana cewa la ta tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula man hada Allah wa rasula duk wanda ya jayayya ya fito na fito da Allah da manzo Allah akan me zaka sohi akan me zaka jibance shi don duk wani wanda ya zo da bid'a to yana nuna abubuwa kamar haka abu na farko dai annabtar manzo Allah bata cika ba ga abin da ya rage shi sa ya kawo ko kuma yana ganin allah bai kawo abu kaza ba a uzbilla kuma allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli yasa al-imam ibn kathir yake cewa wannan ayar ita ce ayar da ta yi kwab daya ga yan bid'a baki ɗinsu su dan ta ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani la tuqaddimu kada ku wuce gaba kar ku wuce gaban Allah ku wuce gaban manzan Allah su salama kar ku yaka ku bari sai abin da Allah ya ce abin da manzan Allah ya ce sannan ku bi ana ba ta mafanci wannan da ke ko domin ne Muhammad bin Salih Uthman yake cewa domin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya kaurace maka abin Malik da abokanan shi guda biyu su uku kenan saboda wani abu da suka yi wannan abu kuma shine in zuwa rahin zuwa yakin tabuka har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya fi musu yace laqad taballahu ala nabiyyi wal asar wal ladina tabu fi sa'atil usr hayke cewa ala thalathati alladina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja min Allah ila ilayhi thumma taba alaihim liyatubu ina ba ta mun gano wannan da kyau kaga wannan zai nuna maka ashe bid'a bala'i ce bid'a da ganin ta bala'i ce kaurace ma in bid'a ake wannan tun daga cikin halari ne ce wai jibu ya zama wajibi a kaurace mishi fasiki ba fasiki ya zama wajibi a kaurace masa wa mu bayyana tu a nesa da su saboda ne shi abin da ya shafi laifi da ita abin da ya shafi bid'a sun sha bamban abin da yake laifi mai laifin yana cewa don allah shi ma wallah ba da sun shi ike ba a taimaka mai ya bari ba wanda za ka samu yana shan taba ka ji yana shan ta cewa halattaccen abu ce ba wanda za ka same shi yana kurba giya ko yana munanan ɗabi'u ka ji yana yin ta har zuciyar shi ya gamsu asali ba za ga yana koyewa kullum da ke ko in zai ba baɗala sai ya tafi wani garin da sunan ya tafi hutu ya tafi shakatawa ba zai yi a garinsu ba saboda laifi ne baya so a gani amma ita bid'a mai ita yana ganin addini yake yi to kamar yadda ka san ba za a ce maka ka dakatar da sallar isha ba ka dakatar kai kana ganin mai azaba ma faɗa saboda mai kake maki yin sallar isha addini ce kuma addini ba to haka shi ma da yake bid'a yana ganin addini ce shi yasa hatsarin bidi'a ya fi hatsarin laifi shi mai laifi yana ganin laifi ne zai tuba kullum da ke ko yana sa ran Allah ta'ala ya fi mishi Allah ta'ala ya shirye shi ya bari shi ko wani yana ganin ibada yake yi zai iya roƙo Allah Allah ya karfafe shi akan Ka san bala'in bidiya kenan Allah ya raba mu da bidiya san sharrin ta ya sharri shi yasa imam al-barbahari ya mata kat a cikin sharhu sunna da maganganun magabata kuma malaki cewa wa jidal da kuma barin jayayya da abin da yake jayayya na mai amfaninsa wal husumat da abin da ya shafi abin da ya shafi takaddama dan da al husumat da ajilal kusan duk ma'anar su daya takaddama a addini takaddama a jayayya akai jayayya akai Allah ta'ala ya hana waɗannan abubuwa ubangiji subhanahu wataala yake cewa wajadalu bil batil li yudhidu bil haqq fa akhaftuhum sun yi jayayya bil batil da abin da yake karya don su rufe gaskiya Allah ta'ala ce kuma na danke su Allah ya tsare mu baki da mala yake cewa tarkul nazari yana cikin karantarwa ta musulunci kin karanta kutubul mubtadi'a littafin yan bid'a baya cikin karantarwa ta musulunci mutum ya je ya karanta littafin yan bid'a baya ciki me za a karanta a ciki ina fata mun fahimci wannan da ke ko za a karanta a ciki wal isra'i ila kalamihim baya cikin karantarwa ta musulunci mutum ya dinga sauraron maganganunsu baya ciki to amma ɗaya ka samu wayoyin samari da za ka bude a ciki baka je yana sauraron wantin tirin dan bidiya a ciki ba haka ne ko ba haka ba ne wai yana sauraron don ya san a su a kan mai ya sa shi wa ya shi abinda malamai suka ce abinda mamman musa al ya faɗa ku ji abinda ya faɗa ice laki in kana da gharatu min an-nazar fi kutubihim idan manufa ta duba karanta littafansu ta kasance ma'rifatu bid'atihim sanin su bid'arsu raddi alaiha domin a mai da martani a kanta fala ba bi zalik babu nufi akan haka ga kowa da kowa liman kana indahu min al-aqidatu sahiha amma ga wanda yake yana da kosasshiyar aqida ingantacciya ma ya tahassanu bihi abinda zai zama mishi katanga sai ya koshi da tsabtatacciyar aqida tatacciyar aqida sannan da zai shine wannan abin da zai zama mishi tsari da katanga kafin ya shiga wa kana qadiran ala raddi alaihim sannan kuma yana da ikon ya iya mai musu da raddi din kenan ko da ba shi da iko sai ya kyale bal rubba ma kana wajiban wani lokacin ma yakan zama wajibi haka li'anna raddal bid'a ki wajib don mai da martani ga bid'a wajibi ne wa ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajib ina ba ta mafi kenan da kyau amma da yawa zaka samu samari ya karanta maka arba'una hadisi da larabci yana dubawa ba zai iya ba yana jan bakin bakin na jan shi da zai iya karanta maka hadisi na daya zuwa na 19 in yayi ya kai na ashirin saboda daman kanana ne kuma su aka daidai ana yi tun da ya taso iya na yanke yi amma daga hadisi na ashirin da abin da ya sama zai ci bai taɓa jinsu ba kuma shi ma kuma yana karanta za ka same shi yana da jawahirul ma'ani a gida wani littafin bidiyar tun da ya ana faɗa shi ma ya same zai je karanta a jawahirul ma'ani me zai je yi ina fata mun fahimci wannan da ke ko maganganun tintiran yan bid'a nawa ake ji a wurin mutane wani shi ma yana jin sauraron maganganun su shi ma malam kai ma sauraron ka jin ci a kazanta ce baya ciki kuma na san ɗaya ɗaya sauraron da ba su san da su ake ba dama ka san karatun ba kowa ake wani shi mai za ka tsaya ka saurara a ciki ba abin da zai kara wani ya tambayi muhammad bin sirin ya ce zo mi jayayya ya ce a ni na san addini na kai kake ne ma na kake da shakku a kansa ka wuce sai ne tambaye shi ya ce don me baka tattauna da shi ba baka jayayya da shi ba ya ce don kada ya samun shakku ko yaya ana ba aka tambayi wani ya ce don me baka jayayya da ya ce don kada in jami aya ya karyata ya kafurta so da abin da ya sa ban tattauna da shi ba da in tsare mashi ɗan raguwar imanin da yake da shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko akwai wani saurayi da ya kira ni a waya ya ce malam wai sun sa wata mukabala ne za su yi wata mukabala da su da yan tatsini na ce yaushe ya ce wai ai yanzu yanzu nan na ce wai sa ku wai malam to sun je wata tambaya za su yi mishi don Allah kun ji ke magana a ce su ne samarin sunna su ne ba abin da ya sani na sunna irin waɗannan abubuwa ne ana wa mutane karatu daban inda hankalin su tafi daban ana ma karatu ne na kai yanzu ya zai ka gyara ki da ka ko ba shi bane to ya ji zai yi jayayya da dan tatsini ya kora ranar shubaha shikenan ya je da yan shiya ya kora ranar shuba ya zo yana ta ciyato to ai ya ce shi yadda ije ijiyo shi ta shafa ba a dora mashi ba shi yasa inda aka san addini kuma ake aiki da addinin a aikace na farko ma ba a shigar da littafin yan bidiya gaba daya kuna ji da ke ko akwai wani gidan sai da littafai da na je siya wani shagon sai da littafai na ce a bar littafin tabakatu sofiya ya ce ina mamno mamno doka ne a shigo da shi doka ce a shigo da shi in kana son shi sai dai a maka oda odar kuma ita ce za a baka takarda mai a rubuce daga jami'a cewar jami'a ta yadda kana aiki ne akan wannan bangaren saboda haka an yadda ka mallaki wannan littafin sai haka za a ta tura takardar hatta je a shigo da shi don jami'ai in sun gani a nuna masu haka ina ake ma addini kariya in kuma a library ne to akwai irin waɗannan littafan da kullewa ake yi akwai mutumin da yake gaya mana yana karatu ne kan adiyan in ya ji wani ɗakin karatu ya shiga kulle shi ake a ciki sai ya gama zai fito kawai don kada wani ma kafar shi ta zame ma shiga don ba irin ma ba bane akwai littafan akwai wane ne wane ne a ciki amma ba a sa shi ba ba na kowa da kowa bane ka babu jinta ba ce ka ce wai kana da jawahir ma'ani kana da arrimahu kana duk abin da yake naka shine ka tsaya ka karanci tsantsar karatun musulunci tsantsar sunna yadda take shine naka a matsayinka na ɗalibin ilimi a matsayinka na mai dawa ka koshi da ake da sunna tukunna sannan abin da ibiyo baya shi kenan amma sunna kana jan da tana jan ka wadda ka bai da kyau mutum ya je sa ido kan waɗannan littafi na yan bidiya bai da kyau mutum ya dinga sauraron su aiwa wani ya faɗa aiwa wani ya ce kaza sau bari a turanci a karka tura mun shi a waya Kasan ta ce kuma mutum yana ka nuna yanzu bai san mamici ce sunnar ba kun fahimci wannan da kyau ko kar ka manta fa duk dan shi yanke mai tambaya ba zai ce a'a wannan tambayar shi malamin su kenan su an karantar da su su tsaye tabbiyar ce kuma ta ta abin da ya shafi makafi yayi daga ka kiyaye da abin da ake koya maka in ka bi karatu sannu sannu a hankali sai ya kafa ka ta nisi a karatu amma mutum ya sa kafa a ilimi ilimin ko rufe mai kafa bai yi ba fa wai yana so ya tsunduma ruwan kuma ya kawo mai iya gwiwa ta yaya ba haka ake yi ba Allah ta'ala ya sauke ina jin kun fahimci magana Muhammadu bin Salih Usaimin ya halatta a duba amma waye ya halatta gare su su duba su duba littafayen bidiyo din su karanta littafayen bidiyo din ba kowa da kowa bane sai wanda yake da yake da bincike mai zurfi akan wannan bayan ya koyi da tsabtataccen aqida ta musulunci wacce za ta ba shi kariya akan wannan jahan bin safuwan wanda karatun zai zo gobe idan allah ta'ala ya kai mu wanda yake ya ji ya tattauna ne fa da da wasu arna na ƙasar indiya da ya tattauna da su ya tattauna da su ijaye da su ya zo ya zauna tsawon kwana arba'in baya sallah saboda sun sa mai shubuha sun sa mai shakku kan abin da yake da shi wai wannan kwana arba'in din yana binciken ubangiji ne shi sa yake da aƙidar jahamiya kamar yadda na faɗa muku wanda yake karatun ta zai zo gobe da izinin Allah madaukakin sarki saboda haka mutum ya hatara kun gara magana ta da ke ko qala rahimahullah wa kullu muhdathatin fi dini bid'a duk wani abin da aka kaga aka sa a cikin addini wannan abin bid'a ne wannan abin bid'a ne ba musulunci ba ne duk abin da aka kaga aka sa a cikin addini bid'a ne manzo Allah sallama ya tabbatar da wannan yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad man duk mace ko namiji yaro ko babba malami ko wanda ba malami ba man ahadasa duk wanda ya kaga fi amri amrina haza al'amarin nan namu na musulunci ma laisa minhu abinda baya ciki ya sa shi a ciki ko ya yi yunkurin sa shi a ciki fa huwa raddun wannan abin sunan shi mayar matsa don kagan raddun masdar ne asali fi gharar hadisi shine mardud amma saboda masdari ya fi ismul fa'il ya fi ismul fa'il karfi shi sa aka kawo ma da matsayin masdari baki da kenan an bai ma addinin musulunci kariya ta ciki ba a yadda wani abin da yake bakon haure ba ne ya hauro ya shigo Allah ta'ala ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bi Allah bi illa ko suna da wasu abokan tarayya ne da suke shar'anta musu wani abu na addini da Allah ta'ala bai shar'anta shi ba ina fatan kun gane wannan da ke ko kuna jin abin da nake faɗa man ahdatha fi amrina hadha abin annabi sallallahu alaihi ce man ahdatha fi amrina hadha bai ce fi amrina in shiru ba sai da ya ce hadha wannan duk wanda ya kaji wani abu yasa a cikin al'amarin nan namu na addini ma laysa minhu wanda baya ciki fa huwa raddun to wannan abu an mai masa kun gane wannan da ke ko sai kai abin mamaki a nan shine wanda yake cewa shi masanin ƙur'ani ne wanda yake tutiya akan shi malami ne shine ka ji ya ce to in kun ce haka ai maza Allah bai hau mota ba ai maza Allah bai hau keke ba ai maza Allah bai hau jirgin sama ba a mai maza Allah ya je aikin haji ko kuma akan me kuke zuwa aikin haji ai Allah cewa yi wal khaira walbighala walhamira litarkabuha wa wazina ai in haka ne in sunna za ku yi shi ne ku hau alkhaira da wakai walbighala da alfadarai walhamira da jakai ko jakai kuna ji da ke ko amma ba ku hau mota ba abin mamaki da wani ne a kan titi ya faɗi magana da ba za ka ce komai ba ya ce shi masanin ƙur'ani ne mai aya ta ce wa ya khluqu ma la ta'lamu Allah fa yana halittar abin da ku sani ba ya khluqu fili ne mudari fa ya khluqu fa yana halitta ne ba wa ya halitta ba abin da aka lissafa muku din ne shine a zamanin ku ya khluqu ma la ta'lamun Allah yana halitta abin da ku sani ba yanzu ku abin da kuka sani shine mota mai kaza mai kaza mai kaza da mashin mai kaza shekaru ɗari masu zuwa nan gaba kuma idan Allah ya kallaci duniya za ta kai ga ba wanda ya san mai zai faru gajeren misali shekara ashirin baya wace shekara kenan tun yanzu muna muna abin nan dubu ɗaya da ɗari uku da sha uku 1993 1993 a shekara ta 1993 akwai wani abu mai suna naira ɗari akwai wani abu mai suna ɗari biyu akwai wani mai suna abu ɗari biyar balle a ce akwai guda naira dubu duk babu ina fata duk babu waɗannan al'amura ɗin saboda allah ta'ala ya halicce su ƙadaran za su zo amma ba su bayyana ba to haka abubuwan suke to amma sai ka ji an tara mutane ana ta yada masa shubha ai manzon Allah bai amfani da bututun magana ba ai manzon Allah kwarjalle yasa in zaka sunna shine dan me kake sa riga ai kamata yi ka sa kwarjalle a kasa sai ka yafa Allah wa mutane ma din ma Allah ya rufe musu ido an hana su su karatu na addini an sanu cewa man ahdatha fi amrina hadha ala amrin nan namu na addini addini ake magana kun fahimci wani da ke ko ba to ai manzo Allah bai sa fanka ba ai manzo Allah bai sa tayas a masallaci ba to ai in haka ne kuma kun yi bid'a wai fa shi yana nufin idan kuka ce yayi bid'a to kuma kuna bid'a yanzu an yi ɗaya da ɗaya kenan ba wai yana nufin yanzu in kai ka bari shi ya bari fa <laughs> yana nufin kowa ya tashi kenan to ake maka kana yi matsalar ita ce inda an ce wanda yi sallah a masallacin da yake da fanka ladan shi ya ɗoru akan wanda yi sallah a masallaci mara fanka ya zama addini ko bai zama ba ya zama addini kuma ka tambaye su a wurin su bambancin wanda ije maulidi da wanda bai je maulidi ba eh akwai bambanci abin da za ga wani maulidin ma na billahi har karkashin teburin da ake karanta abubuwan da ake karantawa ake kawo ruwa a ajiye ko a kawo hatsi a ajiye sai an gama wannan hatsin shi za a ajiye inda mana ta faɗi da shi za a yi shuka ka za ku aiki ko to malam zuwa sunna ne da aka fatattaki abubuwa suka lafa to kuma ina son ku fahimci fa wannan zagaye da ake yi fa shekara goma baya akwai shi babu shi babu shi fa to shi ma <laughs> wannan ba su ma zai shera shekara goma ba fa babu shi to zan ke wasa nan da shekara gare ga zanci a zamanin manzo ma yi dan ba su kunya su manzo Allah kariya wannan ba su komai a wurin su kun da wannan da ke mutumin ba zai iya rantse maka da Allah akan kariya amma ba zai iya rantse maka da wani sa ko wani malamin sa akan haka ba ka bid'a sunanta bid'a cewar wa akwai bid'a wajiba kamar akwai bid'a wajiba bidiyar take wajiba ce ita ma a yi ta kamar hada qur'ani ai ba dan sai na usman ya hada qur'ani ba ai da ba bai zo haka ba kaga na hada qur'ani ma ai wajibi ne a hada wannan bidiyar ma kaga lissafin ga natijar wadda man qadiya ce mantaqiyya kun fahimci wannan da ke ko to na farko dai duk abin da sai na usman iba sunan shi bid'a ba duk abin da sai na abubakar iba sunan shi bid'a ba kullum da ke ko da da sai na umar iba sunan shi bid'a ba sunna ci da rasul mai ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ka akwai sunnar sa ɗaya kenan akwai sunnar halifofinsa waɗanda suke arrashiduna masu shiryawa almahadiyuna wanda suke su shiryayyu ne su shiryayyu ne kuma suna shiryawa zaka a hirɗin mutum ma ya ce wai aikin sama bidiya ne ina fatan mun gane wannan to ne suke kasamawa a akwai bidiya wajiba akwai bidiya muhassana akwai bidiya kaza akwai bidiya kaza wanda ake aka nakalto cewa ya faɗi wannan magana a zamanin sa malaman zamanin sa ba su kasa guyi ba sai da suka nemi shi da martani duk wannan rabe-raben bidiya fa duk ana yi ne wai don a samu wani abu a saka shi a wurin nan nan daga cikin ƙauyukan nan mai nafa ƙauyukan nan mai nafa wani an kai wannan an kai wannan zagayen maulidin garin ya ce a limamin garin fa ya ce a su yadda suka san maulidi ba san haka ake maulidi ba ga yadda suka sani shi na taura a karanta kaza a karanta kaza ma'ana yana ganin bid'a su za ta dara tashi sai aka ce a ya zama zana kuma ne ma musulmi a garin saboda haka waɗannan abubuwa tambaya ɗaya nema wani yana cikin abubuwan da za ka bambanci abin da yake addini da ba addini ba a ta'arif na ce da shi menene maulidi in ka lura in an ce babin sallah sai an yi maka ta'arifin mecece sallah babin alwala sai an yi ta'arifin mecece alwala na da ke alwala shi ne mutum ya watsa ruwa sai an yi bayani sai na ce menene maulidi sai ce bai gane ba in ce eh in an ce maulidi menene shi ni yanzu ka ce da ni menene sallar mecece sallar idi zan ma bayani ni ce menene maulidi kuma ya ake yin shi dan yanzu ka ce menene sallar idi zan ce ma sallar idi gata kuma ga yadda ake yin ta menene maulidi ya ake yin shi kuma ba akwai definition ba dole sai an yi tarifi yayi menene shi din daya na biyu hujjiyatuhu ay shar'iyyat mashru'iyyatuhu tabbato shi a shari'a na uku hukumuhu hukuncinsa in ka ce hukunci shine ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi ko ya zama makaruhi ko ya zama haramun ko ya zama mubahi menene shi dole ne shi sa ne aka bari ya ce fa ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله أي با سي كاي ذاك زو تنبايا با كافن كاي ذاك تنبايا وي أنا غفت مالم منين مولدي كما يا أكي شي shine dan za a bada maka azumi shine abu kaza kuma ga yadda ake yin shi aikin haji kaza ne kuma ga yadda ake yin shi Alhaji ashurun ma'lumat mutum ne ya sa harami tun daga watan al-muharram yana cikin harami har 29 ga watan ramadan yana cikin harami sai da 29 ga watan ramadan in ya cire harami yana da wata nawa kenan tara wai ya yi aikin hajji ba abin da yi duk waɗannan watanni tara da ya zauna ya yana cikin harami ne don a watanni aiki hajji su ne ga su ga su ga an yi bayaninsa to ka tambaye shi menene shi kuma ya ake bayani to ka'ida ita ce duk mutane da suka aminta da kai suka amince maka akan ka faɗa musu saƙon Allah to abin da ya fi zama zahiri a wurinka shine ka faɗa musu haƙiƙanin abin da Allah ya aiko manzan shi da shi ina fatan kun gane wannan da ke ko shine abin da ya cancanta kada ranar alkiyama mutanen da suka amanta da kai ka gaya musu haƙiƙanin saƙon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ranar alkiyama su tsaye da kai cewa ai ba shi ka gaya mana ba kuma ka san a lokacin mai badalul qawli ladayya wa ana bizallamin lil abid raka a kiyaye kuma duk waɗannan hayaniya fa da kaji ana yi da kaji ana ta bada kariya ana ta kaza wani ba za ka ji baka taɓa jin an yi maulidin gidansa ba sai dai shi ka je yana ta zuwa na wasu wasu ma masu maiƙo duk inda babu maiƙo duk inda yake ƙandas ne babu jini a wurin baka jin shi a wuraren sai a kiyaye bidiya ta kasu kashi biyu akwai bidiya mukaffira akwai bidiya ghairu mukaffira akwai bidiya mai kafirtarwa akwai bidiya da ba ta kafirtarwa kullum da ke ko amma da dukkan su mece ce bidiya ce kuma dukkan su dalala ce amma sai ka ji wani ya ce ai akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya ai Allah ta'ala yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa yuhajjirukum Allahu nafsin wannan ya jahilci wane ne ubangiji kullu nafsin za'iqatul maut tana gazgatuwa ne daga dukkan abin da yake makhluk shi kuma Allah ta'ala ghairu makhluk shine al-khaliq din ci akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mana addinin mu wannan lokaci da ake tutiya ake daga bid'a ake son a mai da ita sunna sunna a disar da ita ake neman ma'amai da ita bid'a kamar yana makaranta a cikin usulul iman lokacin mai hatsarin gaske kuma dole ne mutane su tashi a makarantu a masallatai a jami'o'i a kwalejojin ilimi a karantar da mutane hakikanin addini da Allah ta'ala ya aiko manzon shi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama da shi wannan shi ne in ba ka duba fa tarihin maulidi fa yana koma ne fa bayan shekara 400 da rasuwa manzan Allah fa kenan duk waɗanda suka yi kafin nan ba su san darajar manzan Allah ba sai su yan bana bakwai ne suka san darajar shi a shi za a yi ana cewa ana gayyatar masoya manzan Allah ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين